almuragab shi wanda aka faɗaitar, wanda yake ba ba na farilla ba fa qala ta'ala Allah yace wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu duk abin da kun ka ciyar ko wace irin ciyarwa ce addaitu min zakatin wa sadaqatin ko farilla ce ko ba farilla ba aw nazartu min nazarin ko kun kai alwashi wanda kun ka cika ko wani irin alwashi ne na alheri kun ka cika fa inna Allah ya'lamuhu wato Allah ya san shi wa yujazikum alai zai saka muka muku ga wannan aiki da kun kai wa malil zalimin min ansar sannan kuma babu masu taimako ga masu zalunci su wane masu zalunci bi man zakati masu zalunci ga hanawar zakka wannan zai koyi alwashi ya kibiya wato ya bakance ya kibiya aw bi wal infaqi fi mahallihi fi gari mahallihi ko shi azan ya ciyarwa inda bai dace ba ya hidda zakka amma bai bayar da ita inda ya kamata ba ya bi son zuciya shi ga bayar da ita kun fahimta ko to wato ba su da mai taimako mani na lahu ba su da masu ana su min azabi daga azabar ubangiji to ci gaba دبد الصدقات فنعماه فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير to in tubdu sadaqati in kun bayyana sadaka ta nafila fa ni ma shi madan da ita ai ni ma ce an wato babu laifi kenan in ka kayi a alheri sadaka ka bayyana ta babu laifi wa in tukuha ma in kun ka koye ta wato ah, wato to alfuqara kun ka bare da ta ga fakirai ko huwa khairu lakum ya fi muku min ha ga bayyana ta wa ha al aganiya ku bayar da ita kuma ga wadata da bayar da ita kuma ga wadatattu mai koye ta a bayar ga fakirai ya yi a bayyana musul hadisi man nazara ma ma anzara musiran wanda ya jinkirta ma abin nan ah, wanda ya jinkirta ma fakiri wato wanda an matse awwada anhu ko kuma ya kayar masa yace na yafe ma azallahu Allah yawma la zilla illa Wala Allah zai sa zai sa shi cikin inuwa rana da babu inuwa sai inuwa Allah kawai rawahu muslim thumma qawmi ma yati sannan ya taqibi da abin da yazo lil muhafazati ala jami'i ma taqaddama tsarewa ga duk abin da ya gabata min al ahkami wa qala ta'ala wa taqu yawma واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to wata ko yawan turja'una fi illa ku ji tsoron yini wanda yake ana mayar da ku cikin yinin nan zuwa ga Allah shine ranar kiyama a thumma tuwafa kun nan sannan a tika ma kowace rai sakamakon aikin da ta aikata ma kasabat na khairi ne ko shari wahum la yuzlamun alhali mutane ba a rage su da ba a zalunta su da ragewar aiki na kware ko ko kare mugun aiki ku tuna wannan yini domin hukunce hukuncen da anka ambata duka ku tsare su kamar yadda Allah ya ce to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum وليكن بينهم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبنا أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل لِلَّذِي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إليهما فتذكر إليهما ذكرين ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وعدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار عكاتب ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه مزوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wata wannan aya ita ce aya da ta shi duk ayoyi tsawo kuma ta tara duk hukunce-hukunce ku diba ku gani abubuwan da ke gudana yau duk daga ƙur'ani an ka ɗauke shi amma turawa suke yi sun bar musulmi ba su aiki wafi ma ya ci alimatun ga abin da tafi ayar da tafi akwai abin da darussa na karatu likaifiyati mu'amalati aqdi dainin don yadda ake mu'amalar bashi kullawa bashi wa kitabati da rubuta shi wal ishhad alaihi da shaidarwa akan bashi saunan lil mal don tsarewa ga dukiya wa hifzan lil ilmi kuma tsarewa mutunci wa tashilan lil qada kuma don saukakewa ga biya eh, ko kuma ga hukunci waqatan nizai lokacin jayayya fil khusumati in lokacin da ake khusuma kun ga yan komai rubuce ya fi sauki wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan nayi imani idza tadayatum in kun kai mu'amala ta bashi idza ta dayantum bidani in kun kai wata mu'amala ta bashi ko salami ne ko ko qarar korance abinda asalami ka sai wani abu ga mutum wanda yake zai baka ga kaka misali kamar irin tambayar wancan ko kuma ka bashi kuɗi don ya mayar ma da kuɗi ko ka bashi gero don ya mayar ma da gero ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda an ka ambata kullum an ba da bashi sai an ambace zuwa rana ka za ka biya ba a ca sai na samu kamar na hausawa eh, eh? ila ajali wato zuwa ga ajali ba jamal ba wato fakatubu ku rubuta shi wato ajali wato a rubuta ajali a san ajali sannan kuma a rubuta wa radda lin kan don neman amincewa kuma don hana jayayya wali ya katub kun katibun bil adl to sai a samu wani mai rubutu wa mai rubutun bashi ya rubuta tsakanin ku da mai karba da wanda ake karba gare shi wato katibun bil adl mai rubutu kuma wanda ya rubuta da adalci ai bil haqqi da gaskiya fi kitabati ga rubutunsa la yazidu fil mal kada ya kara ga dukiya wal ajal da ajali wala yanqus kuma kada ya rage wala ya ba an katibun kada shi mai rubutu ya ki an ya katuba eh, rubuta idan du'e ilaiha yanka ce wani taho ka rubuta mun ga yanzu za mu yi mu'amalar bashi to kada ya kiya domin Allah ya umarce shi dai. in ya yaka nan zai samu lada ko da samu ijara kama Allah Allah kamar yadda eh, kama yadda Allah ya karantar da shi ay hu bil kitabati Allah ya bashi kyauta ta ya iya rubutu wala ya bkhal a kada shi rowa da ita wal kawo muta'alliqatin bi biya ba kada kada ya ƙi. fal ya katubu shi rubuta walim lillazi alaihi alhaqu wanda yake shi adda haƙƙi wato kenan shi ke shibta wanda zai bada wanda abin wanda ake bi bashi wanda zai amshi bashin shi ke cewa ni wani dan wani na karbi kaza daga wani kun fahimta ko ai eh, addain li annahu al-mashhud alai don shi sa'awa shaida fayu kira domin da ya ce a rubuta na karbi kaza daga wani ya ikirari na ya yarda liyu ulama alai don a san abin da a kansa wali ya taƙi larabu kuma shi ji tsoron Allah Ubangijinsa kada shi rage kada ya ce ana bi na ishirin ya ƙi haɗi ko dinari ko dirhami don ya ji daɗin jayayya kun gane ko wala ya bukal min kada shi rage komi daga haƙƙin da ake bin sa fa in kada alladhi alayhi alhaq safiyan in wanda ake bi bashi wawa ne bai bai iya kyauta au da ifan ko mai rauni ne anil imla'i bashi iya fada li sigarin don kurciya waki barin ko don tsufa ah, au da ifal akal ko mai raunin hankali ne bai iya fadi ba don bai san ciyon dukiya ba au la yasadi an yumillahu ko ko bai iya shuta da kansa domin bebe ne aw jahila ko aw eh, jahalin bil lugati ko ko bai san luga ba ana yi da turanci ne shi ko Hausa iya wa nahu zalika da makamancin wannan falim lil wali sai ya samu waliyan sa ya yi mai shibta ai mutawalli amrihi amrihi wanda ya jibinci al'amarin sa min walidin ko uban sa wa wasiyin ko wanda aw wasiyi wa qayyimin ko wanda ya tsaida al'amarin sa wa mutarjimin ko mai tarjama shi shi abin da yana faɗa yana in eh, tafinta bil adl wato shi shi kuma da adalci shi shiftan nan da adalci wastashidu shahidain ku shaidar da abin ashidu ala dain shahidain ku halartar da shaidu biyu su yi shaida ai shahidain shaidu biyu wadanda azun zaune wato suna halarke wurin waqata laqad lokacin kulli min rijalikum daga cikin mazajen ku ai baligi ne wadanda abbaligai min almuslimin alahrat muslimi ya'ya fa illam yakuna rajulaini in ba samu adili biyu maza ba fa rajulun wa imra'atani sai a samu namiji da mace biyu ya shadan su ya shadun shaida wato shaidar mace biyu tana daidai da shaidar namiji guda ga abin da ya zanna dukiya ko abin da zai koma ga dukiya man tardawna min ash-shuhada cikin waɗanda kuke yarda da su na shahidai wato adilai ai tardawna ku lidini kuna yarda da shi don addinin sai ya nuna adili ne wa adalatihi wata addud eh, kuma abin wata addud abin da yasa an kace mata su zan biyu eh, li ajali an tadilla ihdahuma don kada guda ta bace ga shaida li naqasi aqalihin don na kasa hankalin su wala da tsari wasu ga al'amari wato zakira ihdahuma al-ukhra guda ta tunatar da guda kun fahimta ko ai wato wadda ta manta a tunatar da ita wajumlatul izkari mahallul illati wato shi yasa ake ta biyu zakira ai in in ta bace wa dakar ala ta shiga cikin bata li'annahu sababun domin shine sababi ga ko ga wani suna cewa li zakira ihdahu wal ukhra ta mai ta kamar namiji kenan guda in sun zan biyu sun zan maza kenan sun zan kamar namiji guda wala ya bashi wa dawo idan ma du'u su kuma shaidu in an ka kire su don su yi shaida kada su ki ila ta hamul shahada an ka ce wani tawakkai mana shaida ko wani da wani kada su ki wa'ada ya ko kuma lokacin da an ka rubuta an san sun sani to in an kire su wurin alkali kuma kada su ki zuwa wa ma za'ilatun ai idza du'u in ka kire su ai ya haram ne ga shaida eh, zalika wato yaki karba shaida yaki ba da daukar ah, shaida ko ko bayar da ta gaba ga alkali li'anna tahammula shahadati farlun domin daukar ta farilla ne farlu kifaya mutlaqan in an samu mutane masu yi ko ba kanan to ya zan farlu kifaya ne amma in babu kowa sai kai ya zan ya zan farlu aini wala ada'i kazalika shi ma ka bayar da tun da ka sani farlu kifaya ne akwai mutane waɗanda na sani in ba san in babu wanda ya sani ta zan farlu aini in za da mutahammiluna ala man yasbutu bihim alhaqu wato in ya zan waɗanda ɗauko ta wato kamar ana bukatar mutum uku ana bukatar mutum biyu kun zan ku uku to bi ta zan farlu kifaya kenan ga guda in biyu sun yi ta isa kun gane ko eh wa illa fa farlu aini amma in ya zan kai dai ka sani ko ku biyu dai kun ka sani haƙi bai tabbata sai da ku to wannan ya zan farlu aini wajibi ne ka sai ka faɗa in ka ki wato kai sababin halakar dukiyar wancan mutum wato kenan kamar ka halatta wancan ya ci dukiyar abin haram Eh, hmm. da shaida in ba da shaida yana zama haram in an kai ga kotu eh. amma lokacin da za su kulle cinikin su eh. kana iya tafiya a a shi ma abin nan yana zama farlu kifaya yana zama abin nan yana zama farlu aini in babu wani an ce ta kai shaida ya zama farlu aini amma in su biyu suke wuri eh in su ba dama su tafi ko da sun ce ba mu dauka ba ya halatta kuma a ce ku kawo kuɗin shaida wannan baya da kyau wayannin tafa a fajirhu wanda an ka ba shaida ya ci kuɗi wata ba a karɓa shaida shi ya sayar Kuma an katubu kada ku ƙosa ku rubuta shi wato shi bashin duk yadda yake kada ku ce ai wannan dan kaɗan ne ba a rubuta shi ai ma shahidtum alaihi min alhaqi abinda kun kai shaida kada ku kada ku ƙosa ku rubuta shi wato li kasarati uqud idalika don yawan abko wannan kada ko an yi da yawa ku ce ba za mu rubuta mun gaji a rubuta sagiran au kabiran shi bashin mai dan karami ne au kabiran ko babba ne qalilan au katiran kun fahimta ko ila ajalin musamman kuma a rubuta shi zuwa ga ajalinsa wanda an ka ambata rana kaza za a biya kada a ce sai ya samu kun fahimta ko zalikum wato shi rubuta wannan a ƙasar da inda Allah ko eh. an ƙasa da ya fi adalci wurin ubangiji wa mu li shahada kuma ya fi tsayuwa ga shaida ai adal ala iqamati ya fi daidaituwa akan tsaye da shaida li'annahu yi domin yudhakkiruha mi yana tunatar da shaida wa adana kuma ya fi kusa ila Allah ta tartabu kada shi zan kun shiga cikin shakka fi kada da haƙi gwargwadon yawan bashin wal ajali ko ko har zuwa ga ajali in yana rubuce komai zai sauki illa an takuna tijaratan hadiratan sai fa in ya zan fatauci ne halarce wato yanzu ne kasa ya za a miƙa ma kamar yadda ake cikin kanti kun fahimta ko ah, abin nan hada na bayan kuna eh, gewaye da shi tsakanin ku wannan ya karba wannan ya bayar ai na kuna karba wala ajala ya babu wani ajali yanzu za a biya walaysa alaykum jinahu Allah ta katuba nan babu laihi akan ku shi zan ba ku rubuta ba wal murad biha al eh, mutajir fi wato abinda ake fatauci karba eh, shi kawo to nan ko ba rubuta babu laifi amma kenan da an rubuta fa ya fi domin yana yi wa ta wajen lissafi da ya kara ma ko ya rage to ku shaidar in kun yi ciniki wato eh, abin nan idan ta bayatun alaihi fa innahu arfa li khilafati in wani ya sai wani abu to a shaidar kun gane ko domin wannan ya tun kuɗewar abin nan jayayya wa hadha wa ma qablahu amrun harbi mustahabbi ne yin hakan wala yudara katibun kada a cutar da mai rubutu ai ta azama mai rubutu ba biya shi ba wala shahidun shi ko mai shaidu kada a wahal da shi ai sahibul haqqi wa man alayhi ko da wanda yake bashin mai haƙƙin ko ko wanda ake bi bi harifin na karkatar da magana aw imtina imina shahad ko ko kin ba da shaida aw kitabu ko ko kin rubutu eh, aula aula yaduruhu masu sahibul haqqi ko ko mai bashin kada cuce su bi takallifi ma ma la yaliqu da aza musu abin da bai dace ba bil kitabu ga rubutu shahid da shaida amma mai rubutu yana yiwa a biya shi don aiki yake yi in kun ka aikata abin da an ka hane ku gare shi fa ku fusukun an ce ku yi ku bada shaida kun ka ki an ce rubuta ka ki rubuta wato fasici ne wato kun hita daga da'a Allah ke wato sukun kun wato fasici ne gare ku eh an ce rubuta ka ki rubuta kai kai ku yi tsoron Allah ga umarninsa wani hayi da haninsa wa yu'allimukum sai Allah ya karantar da ku maslahohi ga ku? domin wanda duk yi tsoron Allah Allah zai ba shi ilimi zai sa ya fahimci ilimi wato ilmi in ana aiki da shi sannan yake amfani sannan kuma yake tabbata wallahu bi kulli shay'in alim Allah ko masani ne ga dukan komai da ci gaba kuntum ala فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم to wa in kuntum ala safarin in ya zan wannan mu'amala bashi ta auku lokacin da kuke wurin tafiya babu masu rubutu ga mu'amala bashi ta auku tsakanin ku kuma tafa walam tajidu katibun ku samu wani mai rubutu ba farihanun maqabula to jin abin nan jingina wanda za a karba kawo jingina don a tabbatar da ina bin ka bashi eh Eh, ya ba da wani abu wanda ke nunawar wato ana bin sa bashi a ai kuna biya wanda yake kuna amincewa da wannan kuma abin nan ta zan wajen tsada yana iya biyan abin da anka bayar bashi yan an sayar da shi yana biya yana ci sunna jawazur rahani fil hadar kuma wato kun ga asalin jingina wanda ba samu rubuci ne amma kuma sunna ta bayyana ko gida ne kun kai bashi in baka amince mutum ba yana yau ka ce baka jingina kun gane ko sai dai irin jinginar da ake bayarwa a baka gona ka tai kai ta aiki da shi ko ka baka gida ka ka shige kai ta abin nan kuma ko da akwai mai rubutu wata kaidi mai mazikira yin qaidi da cewa sai lokacin tafiya babu mai rubutu li'anna tawsiqa fihi ashad domin wurin tafiya ya mutun ya bukata abin da zai amintar da shi a fada qawluhu maqbula istirabul qawl saboda ka jingina baka cewa gidana kaza shi a jingina ba baka bayar ba firrahan ga jingina sai an karba wal iktifa'u bihi min al murtahini wa wakilihi wato kuma abin nan da isuwa da shi min al murtahin daga shi mai karbar jingina wa wakili ko kuma wakilinsa ko shi ya karba ko wakilinsa ya karba amma dai ba a bari shi ga hannun mai shi in an bari ga hannun mai shi shikenan abin nan bai zan jingina ba ya zan abin nan in har bashi yayi yawa alkali zai sayar da kayan wannan wanda ake bi bashi ba ka iya cewa to ainihi ya bani kaza jingina tunda baka karba ba sai a sayar gaba ɗaya a raba muku amma in yana nan ga hannunka in an sayar sai an biya ka kai dai sannan saura a ba sauran mabata kun gane ko to fa ina amina balukum balan in sashen ku ya amince masashe wato ka amince ba zai yaudare ka ba wato eh, kun ka ɗebe abin nan kenan jingina walam yushar alaihi babu kuma shaidu fi rahani ga jingina wal yu'addi alladhi tumina amanta to wanda an ka amince ma an ka bashi bashi ba da an yi jingina an yi rubutu ba to shi kuma shi ribi Allah an yarda da shi don Allah an amince masa shi ba da amanan nan ai dai na ku aure hana ko jingina kun gane wale ta kila rabo shi ji tsoron Allah wanda ubangijinsa domin in ya ci dukiyar mutane don babu shaida Allah yana gani wala mu shahada sannan ku masu shaidu kada ku boye baya halatta gare ku boye shaidu shaida idza du'itum in ka kire ku gaba da shaida li kamati hadon tsaye da shaita wa man yakatumha duk wanda ya boye shaida fa innahu atimun qalbu to ruce shi duk tare ne ta zama zunubi kusa zikri an kebance zuciya an ce tare ne li anna mahalla shahada li anna eh, li shahada domin zuciya shine wurin shaida wali annahu idza idza atima in zuciya ta yi zunubi tabi'ahu gairu sauran jiki duk ya zunubi fa aqabu alaihi awa mutum azaba mu'aqabatul atimina irin la azabar da ake wa masu zunubi kun ga cikin hadisi an ce akwai tsoka cikin jiki in ta yi kyawo jiki ya yi kyawo in ta ɓaci jiki ya baci. wallahu ma ta'maluna alim ubangiji masani ne ga abin da kuke aikatawa fala ya khafa alai shay'un min wani abu da gare shi bai boyuwa amin samawati wa ma bil وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير to bayan ya ambaci ba da shaida da rashin bayarwa da ko rubutu da rashin bayarwa to ka san komai yi Allah ya sani lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi abinda a cikin samai dun Allah ne kuma abinda a cikin kasa dun Allah ne mulkan wa halkan wa bida wala ya khafa alai shay'un an ilmi ba wani abu wanda wala ya khafa shay'un an ilmi ba abinda ke boyuwa ga ilmin sa wa in tudu ma fi anfusikum in kun ka bayyana abin da a cikin rayukan ku min su inna cuta wal azmi da niyya alaihi akan cuta fa abaitum ada shahada kun ka kiba da shaida ala haqiqati kamar yadda ya dace aw tuhu ko kun ka koye shi sai kun ka koye shi wa adaitum shahada kun ka ba da shaida kamar yan baki kamar yadda kun ka yi yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da wannan abu da kun yi in yi kamar yadda Allah ya ce zai baka lada in baka yi bai zai ma azaba ranar kiyama fa ya gafara liman yasha Allah na gafara ga wanda ya so yi masa gafara wa sababu ha ittiba'u amri amma ita gafara sababin ta kabi hukumarnin sa wa sababu adam imtisali awamirihi eh, wato ah, wa yu'azzu man yasha wato min ha da'u shahada daga cikin bin umarni akwai ba da shaida ala washi aka mai da ta dace wa ya'dhim man kuma Allah na yin azaba ga wanda ya so hoyi masa azaba wa sababuhu abinda sababin azaba adamu in tali awamirihi rashin bin umarninsa minhu kitmanu shahada daga cikin akwai koyewar shahada inda alhajat lokacin da ake bukata ana bukata ka ba da shaida ka ki wal fi'lani rafi yu'adhibu wa yaghfiru ai fa huwa yaghfiru wa yu'azzibu wal jazm kuma an ruwaya ta yu'azzibu wa yaghfir jawabi kenan ko adafi jawabu sharti wallahu ala kulli shay'in qadir ala mai iko ne ga dukan komai wa ku akwai daga cikin abubuwan da yake da ikon yi muhasabatu ko yi muku hisabi za ku da ba ku lada sakamako wa fihi tahdidun ga wannan kuma akwai tsoratarwa liman shahadata ga wanda ke boyewa shaida fi huwa min babi tahlili ma harama la domin boye shaida yana cikin babin halatar da abinda Allah ya haramta walidhalika adafa shahadan adafa shahadata zuri ala ibadatil awthani inda qawlihi fi suratil hajj wa yatanabu min al-awthani wa yatanabu zuri kun ga wato cikin suratul man an ce ku nisanci kazamta na gumaka kuma ku nisanci magana ƙarya wato kenan shaidar su domin kenan kusan abu guda ne kamar yadda wannan yake kafirci shi ma wannan kusan kafirci ne kun mamta ko to ba da ata suratul eh, ci gaba amana rasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kabir to da an ka kare matsalar bashi wato da jingina da kuma tsoratarwa ga in komi kun kai Allah na sani sura ta kare kunce kunce da za a gaya muku sun kare in kun tsare su za ku zauna lafiya don haka yace bada ati sura sura ta fara bi sifatil mu'minin sifatil mu'minai alif lam min zalika alkitabu la raiba fihi lil muttaqin alladhina yu'minuna ko wata kammala fi kayfiyati bina'il mujtama'at wata kallama sanan tayi magana fi kaifiyat bina al-mujtama yadda ake gina jama'a duk dan sura yadda ake gina jama'a ne wadanda sun kaito daban-daban ko al-mujtama al-islami wal ummat al-muslima kuma da al'umma wadda take musulma wa hatamat bi wasf al-iman kuma ta kare da sifar imani al-haqiqi na haqiqa qala ta'ala ga sifar imani na haqiqi amana rasul bima unzila ilayhi wato manzo ya yi imani ga abin da an ka saukar masa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani abin da ya zo masa daga Allah gaskiya ne min rabbihi daga ubangijinsa na qur'ani wal mu'minun aka na mu'minai sun imani cewa qur'ani da abin da an ka sauka ma annabi daga ubangijinsa gaskiya ne kullun amana billahi wani su amana billahi wato annabi kenan da mu'minnai mabiyansa sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah gaskiya ne wa kutubi sun yarda littafan sama duk gaskiya ne wato abin nan ga wata qira'a wa kitabihi wato littafansa qur'ani da abin da a gabanin sa wa rusulihi da manzanninsa duk gaskiya ne bayan haka nan ya kuluna bayan sun yarda kuma suna faɗa da bakin su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambantawa tsakanin kowa daga cikin manzannin Allah don mun yarda da su fa nu'minu bi ba'dihim eh, kama fa'al yahud wan nasara wato ba mu imani da sashe mu bar sashe kamar yadda yahudu su ce sun yi imani da isa musa sun bar isa sun bar muhammad ko ko kamar yadda nasara ke cewa sun yi imani da isa da sauran annabawan da an gabanin shi amma sun eh, sun kafirta da muhammad ku ka ku ce haka nan ku yarda da duk manzanni wa qalu kuma su mu'minnai annabi da mu'minnai sun ce sami'ina mun ji wa tsana mun ji ji irin na karba wa tsana kuma mun bi abinda umarnin Allah ya umarce mu walam yaqulu misla qawl yahud ba su yi magana irin magana yahuda da ke ta mun ji mun ba kun san can baya sun ce mun ji mun ki wa qalu aidan kuma su mu ne sun kace nas'alu ghufranaka ya ubangiji muna neman gafararka rabbana ya mu wa ilaykal masir makoma zuwa gare ka take ai almarji'u bil ba'th tashi abin nan ta komawa zuwa gare ka da tashin kiyama fa taradallahu kalamuhum bi qawli bayan haka nan Allah ya wannan da aka yi yan magana nan kaɗan ba magana su ce magana Allah ce la yukallifu Allah ci gaba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha da ma kasabat wa 'alayha ma kasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نبينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا انصرنا على القوم الكافرين to bayan da sun kace ya ubangiji ka gafarta mana abin nan zuwa gare ka makoma take sai Allah ya ce la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk hukunce hukuncen da an kace ku yi tun daga farkon sura hannan a wajibi ne ku yi imani da shi ku karba karba ta kuma ku ce mun bi amma kuma wajen aikatawa Allah bai aza muku abin da ba ku iyawa kullun gurgudun iyawa shine la yakallifu Allahu nafsan Allah bai aza rai ba shi kallafa mata aiki illa wasu sai gurgudun ikonta ai mata su mata su uhu eh, qudratuha abinda yake abin nan ikonta yana iya dauka laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kuma rai in ta yi alheri duk yadda alherin nan ya zan kaɗan tana da shi don haka kace laha ma kasaba abinda ta aikata na alheri tana da shi wa alaiha ma kasabat amma abinda ta yi na sharri to sai ta yi da yawa in dan kaɗan ne an gafartawa ake yi don aka an karasta an kace iktasabat wato sai abin da ta ai da yawa na na zunubi shine alaiha shine shine ta kun gane ko min sharri ai wuzuruhu wato laifin aikin wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi adam sannan kuma ba a ba a kama kowa da laifin wani uba laifin da bai shafa shi laifin uba bai shafa da wala bima ya kasibu hukumu abinda mutum yayi bai dade ba yannan da nan ya tuba mimma ko mimma sabbihi na su ko abinda rai ne ta yi mai ya yayi bai yi ba summa mm, summa allamahu bayan haka nan Allah ya sanar da su kafiyatu du'a'i wato yadda ake addu'a nan ya kamata ya zan abin sakin layi eh, summa allamahu sannan Allah ya sanar da su kafiyatu du'a yadda ake addu'a wa qala eh, qulu ku ce rabbana la tu'akhirna in nasina ya mu. kada ka kama mu da azaba in nasina in mun kai laifi bisa ga mantuwa aw akhatana ko mun kai bisa ga kure ai na sawa mun ka bar daidai ba bisa bisa ga kuskure la an amdin ba bisa da gangan ba kama akhalta bihi man na kuma yadda ka kama waɗanda a gabanin mu da kuskure ko da eh, mantuwa wa a zalika an hadhihi al-umma Allah ya ɗauki laifi ga wannan al'umma ga abin da ta yi bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure kama warada kama yadda ta fil hadisi cikin hadisi kun fahimta ko wasu aluhu itirafun bi ni'matillah da almunka ce Allah ka kama mu da laifin mantuwa ko ka kama mu da laifin eh, kuskure wato kamar muna godiya ne don annabi ya gaya muna ba a kama mu da wannan laifi akwai na uku ma ukrihu alaihi abinda an ka tilasta mutane akan sa babu laifi akan su to rabbana wala tahammilna ko wala tahmil alaina isran kama hamalta ya Allah kada ka aza nauyi akan mu yasqulu alaina hamlu wanda yake dauka shi yana da nauyi akan mu kada ka aza muna shi kama hamalta alladhina min qaulina kama yadda ka aza shi bisa ga waɗanda aka gabanin mu wato sune bani isra'ila min qatalin nafsi fit tawbati eh, wato na su in sun yi kashin kai to babu gafara sai dai babu yafewa sai dai abin nan sai ramawa wa ikhrajul ilmali fi zakati in kuma suna da dukiya wato ɗaya bisa hudu ne zakka kun ga mu ɗaya bisa arba'in shi ne zakka wa qardi ma qardi mawali in najasa kuma in najasa ta taɓa tuhon mutum sai ya yanke ruwa bai amfani kenan eh, ina ne na rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata na kada ka azamuna abinda babu iko ga ɗaukar shi gare mu mu da ƙarfin ɗaukar shi ne ta wal bala'i na kallafawa da musibu wa'fu anna ka gafa ka yafe muna ai in na ka shahi muna mu wa gafir lana ka ruhe muna a abin kunya mu duka ruhe shi warhamna ka yi kamu fi rahmat ka samu cikin rahama ziyaratan al maghfira qari domin an ruhe zunubin ka kuma kana so a kara ma kyauta A anta maulana kai ne ubangijinmu ai sayyidina mutawalli umurina kai ne ubangijinmu mai jibinta al'amuran mu surna alqamil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda aka kafirai bi kamatul hujjati ne shine ka ba mu ikon tsai da hujja akan su wal galbata da rinjaya fi kitarihim da yaƙin su in muna jayayya mu rinjaye su in muna yaƙi mu rinjaye su fa inna min sha'anil maula an yansura mawali sha'anin ubangiji shi taimaki bayansa alal ada'i bisa ga makiyansu wa fil hadisi ya to cikin hadisi lamma nazala hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ta ila lahu aqiba kulli kalmatin an ka ce masa bayan kowace kalma qad fa'altu da yace rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce fa qad fa'altu wala tahmil alaina isran kama hamaltu alladhina min qawlina Allah ya ce qad fa'altu na aikata kun fahimta ko eh, ai waje wajaba du'a uku, wato ajabta da du'a ku na karba du'a ku wa matlubu ku na ba ku abin da kuke nema waru ya kuma an ruwaito an mu'azim na jabal annahu qala shi mu'azim na jabal ya ce idza faraga min qira'ati hadhihi sura in mutun ya kare karatun wannan sura qala amin ya ce amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم ألف To, bismillahir rahmanir rahim alif lam mim waɗannan harufa Allah ya san ma'anarsu. Wato, sannan ya ci gaba da cewa Allahu la ilaha illahu wato Allah ba abin bauta ma sai shi. Alhayyul qayyum wanda yake rayayye ko mai tsayuwa da al'amurra. akwai abin nan wasu mutane wasu malamai na cewa wannan alhayyul qayyum shine sunan Allah mahi girma ismullahil a'azam domin akwai hadithin da yace ismullahil a'azam cikin sura uku ake samun sa cikin bakara da ali imran da suratul maryam to babu inda sun ka hadu kamar waɗannan Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sannan alif lamim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka sannan wa antul wujuhu lil hayyil qayyum eh to tsaha ba maryama ba to nazzala alayka al-kitab نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنت أنزل التوريد to nazzala alaƙa alkitab wato Allah ya saukar da littafi ba ya saukar lokaci guda ba kadan kadan yayi ta saukarwa shine nazala ba cikin lokaci guda ba alhali wanda yake ya garwaye da gaskiya ko ya lullubu da gaskiya fi akhbarihi ga laburan da yake bayarwa musa duk alima bai ne da kuma mai gaskatawa ga abin da an gaba an gaba gare shi na littafan san wannan da an ka saukar wa anzala tawrata wal injil kuma Allah ya saukar da tawrata ya saukar da injil sau abin nan lokaci guda aka saukar da su don haka an kace shine bambanci da anzala da nazzala nazzala cikin lokuta daban-daban amma anzala cikin lokaci guda min qablu wato gabanin saukar qur'ani hudan linnasi wato su waɗannan littafai duka masu shiryarwa ne ga mutane min mani ahuma ga wanda ya bi su taurata da inji wa abara fihi ma bi anzala cikin su yace anzala ya saukar da su wa fil qur'ani bi nazala al muqtali li takrir li takrir wanda ke nuna ba lokaci guda an ka saukar da shi ba li annahuma unzila duk atan wahida don taurata da injil an saukar da su lokaci guda Eh, bi khilafi amma qur'ani wato cikin shekara 23 ko da hudu wa anzal furqan kuma Allah ya saukar da hukunce hukunce masu bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya ah bi ma'ana al-kutubul fariqa bayna al-haqqi wal batil wato littafai masu bambantawa tsakanin kan gaskiya da ƙarya wa zakarahu ba da zikir talasa ya ambaci furqan bayan ya ambaci waɗancan littafai uku liya umma ma a daha min baqiyatul kutubil munazzala don ya haɗe dukkan littafan da an ka saukar domin an ce littafan da an ka saukar wajen abin nan ɗari eh, da da da abin nan da hudu ne ɗari da hudu hmm? ah, ayoyi surorin qur'ani ɗari da goma sha hudu ko eh, ɗari da hudu ne eh, wa'adduha qaidun wato abin nan a ah, surori ne to ci gaba إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز To, inna na kafaru bi ayati Allah waɗanda zuwan kafirta da ayoyin Ubangiji shine Qur'ani da waninsa sun ka kafirta da su lahum azabun shadidun suna da wata irin azaba mai tsanani kuma wallahu azizun Allah mabuwayi ne ga sa galibun ala amri wa la yamnahu shay'un min injazi wa'di in yace zai wa'di ba mai iya hana shi ga abin da ya kasa mazartarwa wa idahu da yace wa shi zan jika abucin yin azaba ne wato azabar ramuwa in wani ya yi laifi a saka muka masa da azaba uqubatun shadidan lima asawa azaba mai tsani ga wanda ya saba masa la ya qadiru ala mithliha ahad ba mai iya kawo azaba irin tashi to ci gaba inna to inna Allah la yakhfa alayhi shay'un Allah ba wani abu wanda ke boyuwa gare shi fil ardi wala fis sama cikin ƙasa ko kuma cikin sama li ilmihi bima yaqau fil alam dan ya san duk abin da ke aukuwa cikin halitta min kulliyin wa juz'iyyin ko duk abin nan duka dunkule ko ko kowane um, bisa ga tafsili wa ma bi zikri ya ke bance sama da ƙasa wato abin nan domin sun hada komi kenan to ci gaba هو الذي يصوركم إلى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم الله شينك صورا تاكو في الأرحام تكن مهيفا kun ga wato in wani zai surantawa sai ya mulmula ya shirya sannan ya sa ciki amma shi cikin mahaifa tana dunkule da haka dan kuma ake surantawa a hidda hannaye a hidda kawahu a hidda kunnuwa a hidda idanu ba da an buɗa ba kaifa ya sha'u yadda so min zukura ko namiji wa unusa ko zama mace wa bayar ko fari wa sawad ko baki wa gairu zalika la ilaha illahu ba wani abin bauta ma da gaskiya sai shi al-aziz wanda amma buwai fi mulki ga mulkin Allah ko mai hikima fi yi ga aikin sa to ci gaba wallahi anzala ala al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زائعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله السابقون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب عليك الكتابة واتو الله shine ya للتافي غريكا wato qur'ani minhu ayatun mukamatun daga cikin qur'ani akwai ayoyi bayyanannu waɗanda yake in mutum ya karanta ya ya san abin da aka nufi kunna umul kitab kuma sune su sun kafi yawa kun fahimta ko sune ake dogara gare su ga kunce hukunce bayyanannu wanda yake abin da mutum ya karanta ya yi aiki da su wa ukhar mutashabihat akwai wasu ayoyi waɗanda yake masu kama da juna la tubham ma'ani ha ba iya gane ma'anonin su ka ila suwar kamar farkon surori da anka ce alif lam mim wato ko kuma kamar a suwafin ubangiji duka mutashabi domin wato in an ce mai rai kana eh, fahimta cewa yana lumfashi amma ubangiji an ce hayyu ne ba ka iya fahimta wannan laisa kamithlihi shay'un huwa samiul basir sifofin ubangiji duk mutashabi ne wato kada ka ce ka fassara su domin baka san yadda zatin sa yake ba Eh, ko a ce Allah na magana ka ce yake magana da baki irin namu a'a wato yana magana amma da abin nan eh, ya ce ma eh, abin nan hannayenmu na magana da fatun jikinmu suna da baki ba su da baki a saboda haka ashe duk abin da ya shafi zatin ubangiji ko ya shafi subobinsa yana cikin mutashabih mun mutum ya ya fassara to za a yi masa tambayar da bai iya ba da ansa sai ka bar shi yadda ya ta kansa kun gane wato wata rana abin nan ya ce uh, uh, waje alahu kullahu kama wani wuri ya ce abin nan dukan shi bayyananne ne fi qaulihi hukimat ayatu babu an digo haɗin nan hukimat ayatu wato an kyautata ayoyin bayyanannu bi ma'ana annahu laysa fihi uh, aibun babu wani aibi gare shi wa mutashabihan kuma wani aya amsa shi duk mai kama da juna hi qaulihi kitabun mutashabihan bi ma'ana annahu yashbihu ba'dahu eh, fil huzn eh ba'dahu ba'dan akwai ba'dan an ketare wato sashen shi ya kama da sashe wato abin nan ga abin nan ma'ana da da kyau wasirki da gaskiya kun fahimta ko fa amma allazi na fi kulubin zaygun amma waɗanda yake akwai karkata cikin zukatansu daga barin gaskiya akwai tabi'una mata tashabaha min ibtiga alfitnati sai su tsore bin abin da yake mai sa rikici ciki ibtiga alfitin dan neman wato fitina ko lijo halihim ga jahilansu eh, biyu ko ihim ko lijo halihim ga jahilansu biyu koyin fi shubhati na don su aukar da su cikin rikici wallan su da rikici wata suna neman su ce an ce kaza an ce Allah na sama ina yake sama wato kenan don su rikitar da abin su mai da ubangiji kamar jiki kawai idan mutum abin da yawa kuna jin suna kawo rikici da shi ya ce an ce Allah na sama kawai wanda ya ce Allah da kansa ya ce yana sama sai ka ɗauke shi haka nan yaya yake sama ban sani ba amma in ka ce kai mai tawili ka ce ba ya sama to in ba ya sama yana nan ƙasa tare da mu idan ka ce yana nan ƙasa tare da mu shin yana nan daban ko yana nan cikin nan mu in ka ce yana nan cikin jikunna da kome da ƙasa da menene duk abin da akwai yana nan ciki wato ka komo ga ittihadul wujud wanda yake duk duniya musulmi sun yi ittifaki ga kafirci in ko ka ce a'a yana nan daban shi daban mu daban ka komo kuma abin da kake gudu na keɓance shi ga wuri tun da ka ce ba cikin jikinmu to yana nan daban kenan eh, eh, ko fahimta ko eh, kuma karawa da karaushi ya ce ni ina sama ka ce a'a ba haka ba ne na yi ka sani yadda kake ba sama kake ba to ba sai ka kawo inda yake ba kun gani babu tawili kullun ka in Allah ya ce haka nake ka bar shi haka nan amma hankalinka ya fi ya kasa ka ce ga yadda yake eh, sai ka bar shi haka nan kada ka fassara wato wanda ya fassara to ya yi shi shigi kun fahimta ko to kuma zai za a yi masa tambayar da bai iya ba da amsa hmm. awal arshi istawa wato istawa wanda yake ya dace da shi amma mu ba mu sani ba an ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da aka ma da shi to tunda babu abin da aka kama da shi a nan ba ka iya cewa ga yadda yake kun gane ko eh, Allah na da rai muna da rai amma ramu irin nashi ne a'a shi ya san yadda nashi yake <laughs> kun fahimta ko eh, Allah na da ilimi mu muna da dan guntu eh, yayi koyo kamar yadda muke wahala abu ka kwana kana muzakara a'a shi <laughs> ashe nan duk sifa ta duk abin da ya shafi ubangiji wato kamar yadda ya ambata ka bar shi haka nan in ka ce ka yi fassara to ka sa kanka inda ba ka iya fita Allah tsare kun gane ko duk wanda ya ce ya fassara to akwai karkata cikin zuciyar shi don ya kawo rikici wato waɗanda yake akwai rikici akwai karkata cikin zuciyarsu daga banin gaskiya akwai ta duna mata ta suna neman abin da ya kawo rikici ibtiga alfin don neman fitina wato su kawo su karkatar da jahilai wabtiga tawili da neman fassara shi wa ma alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar ci illa Allah sai Allah warasikuna fil ilmi amma masu tabbataccen ilmi mutamakkinuna fil ilmi yaquluna amanna bi abinda suke cewa mun imani da abin nan mutashabiyat Allah ya ambaci kansa haka yake ai eh, annahu min indillah daga wajen ubangiji yake wala ana alau na hakikata amma hakikanin yadda yake ba mu sani ba wato wani ya tafi tambaye malik ya ce menene ma'anar alal arshistawa malik ya yi shiru bayan haka nan ya ce umu alumu wal kaifu mashhulu wasu alu anhu bid'a la araka illa bid'iyya ma'anar larabci in an ce al'istuwa an sani amma ga yadda Allah ya sifanta kansa ba wanda ya iya cewa ga yadda yake wato amma kuma tambaya ga irin wannan wato bid'a ne eh, mai yin haka nan akwai akwai bid'a cikin sa ko ita da shi ban son gani kun gane ko to ya na aman nabi wato wannan da adda ilimi tabbatacce sai su ce mun imani da shi wannan mutashabi kullum min al mukammi wal mutashabi wanda yake ne da mai sa wannan da ba san ma'ana shi ba min inda Allah daga wajen ubangiji min inda rabbina daga wajen ubangijin mu ne wa ma yadhakkaru ba mai wa astuwa illa ulul albab sai masu hankula ai ashabul uqul masu hankula su dai wa astuwa da wannan magana to ci gaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويقولون su masu imani sai su ɗora cewa idara au man yattabi in sun ka ga mai karkata mai neman abin nan fassara ga mutashabi ko kuma yana ɗora aiki da shi wato abinda ba bayyananne bai ɗora cewa da shi zai aiki au ta bi tawili ko ko wanda ke mai fassara tawilan la yaliqu bi tawili wanda bai dace da shi ba sai ce rabbana la tulqulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu la tumilha an lahaki kada ka karkatar da su daga barin gaskiya bibti ga ta wuli ga neman fassara shi allazi la yaliqu bina wanda bai dace ba gare mu kama azagata quluba ulai kamar yadda ka karkatar da zukatan waɗannan ba da ma ba da idha hadaitna bayan ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma kuma ka bamu rahma daga wajen ka ya ubangiji ka bamu natsuwa ga eh, imani ga abin da ka saukar muna eh, innaka antal wahhab wato ya kai ubangiji kai ne lalle mai kyauta to ci gaba rabbana innaka jami'un nasi fi yawmin la rayba inna allaha la to rabbana innaka jami'un nas ya ubangijinmu kai mai tara mutane ne li yawmin wato cikin yini lare ba fi wanda yake babu shakka gare shi ko kuma wato mai tara mutane ne matukar sun tsaya ga addini kamar yadda Allah ya saukar mu sun yi aiki da shi to za su haɗu ba su rarraba har ranar tashin kiyama mun fahimta ko wato ah, jazihin bi amali ka saka musu da ayyukan su kama wa'adta bi zalika kamar yadda kai alkawali da haka nan inna allaha la yakhluhu al-mi'ad allah lalle ba shi saba ma alkawalin sa ai mau'idahu bil ba'th ka tashin kiyama fihi iltifatun an muqtad da ana cewa ubangiji wanda ba abin nan yana yin kaza yana kaza sannan aka komo aka da magana gare shi an ce ba ka saba alkawali wa yatamila an yakuna min kalamihi ta'ala wato yana yi wa shi zan wannan ko magana Allah ce da an ka ce Allah wato ya alkawali ba abin nan zai tara mutane ranar kiyama Allah ya ce inna Allah la yakhlu mi'ad shi da kansa kun fahimta ko wal garad min addu'a abinda ake nufi da wannan addu'a bi zalika bayanu anna himam amril akhirati wato himmar himmahum amrul akhirati su masu wannan addu'a abinda a himma su al'amarin lahira walidhalika sa'alu walidhalika sa'alu sabata don haka sun karoki Allah tabbata alal hidayati bisa ga shiriya li yanalu sawaba don samu ladar tabbata rawan shekhan bukhari da muslim sun ruwaito an aisha radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya annabi ya karanta wannan aya huwa alladhi anzala ilayka al-kitaba ila akhiraha wa qala fa idza ta alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu in kalga waɗanda ke bin abin da yake yana da rikici ciki suna neman fassara shi ma ulaika alladhina samalla wadanna sune Allah ya ambata ne fa zaru ku yi nisa da su duk wanda kun kaje yana kokarin fassara wannan mai rikici yace Allah bai zama kaza sai yayi kaza shi dora fassarawa da kansa to ku nisance su rawat eh, tabarani tabarani ya ruwaito hil kabiri ana abi musa al-ash'ari annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji annabi ya ce ma akhafu ala ummati illa thalathun ban tsoron komai ga al'umma ta sai abubuwa uku illa ta khilalin wato sai halaye abin uku wato na banna wa zakara ha an yuftaha kitabu wato a buɗe ma'anar littafi wa muminu almu'minu yabtaghi ta'wilu mumin shi dauka yana neman fassara shi ya karkatar da shi daga yadda an ka sani wa laysa ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba alhali ba wanda ya san fassara shi sai Allah warasikhuna fil ilmi amma waɗanda yake tabbatattu ga ilmi yaquluna amanna bihi mun imani da shi kullu min inda rabbina duk daga wajen ubangijin mu ne ma zakaru illa ulul albab hatta kun hadisi bai ambaci saura biyu ba to ci gaba innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi شيئا وأولئك هم to innal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta nan kafirta wato bin mai rikici kenan watar kilmukan da barin aiki da abin da ne na qur'ani inna ma ya amalu na zalika talaban lilgina suna yin haka don neman wadata wal hayatid duniya waka kuna jin suna ta baɗi ne masu ilmin batini su karkace daga zahirin qur'ani duk irin wannan ne irin su ku nisance su suna yin haka nan don mi ba don wai addini ba don neman wadata duniya a ce sun san wani abu wato na gaibi suna iya kawo ma arziki suna iya kawo in mutum na iya kawo arziki don me yake ci aka bashi Eh? Eh, eh, <laughs> ya ake kawo alkalami kun gane ko duk wanda an wadatacce har yana iya ba wani arziki bai neman wani arziki ga wani don haka ya ce inna lalikun lan tuguni anhum lan tuguni anhum amwaluhum wa su wadatar da su da komi wala auladu haka nan ƴaƴansu ba su wadatar da su da komai min Allah wato ba su itun kuɗe wa azaba wani abu daga Allah don kana da dukiya ko kana da abin nan samu bai tun kuɗe ma azaba daga ubangiji saboda haka ashe ka karkace don neman waɗannan hauka ne wa ulaika muqulun nar waɗannan ne abin huru makamashin wuta bi fatahil wa qud ai ma tu abin da aka hura wuta da shi Allah ya tsare mu to ci gaba كان أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب to masu neman ah, abin aiki da wanda ba bayyananne ba al'ada su kamar al'ada mutanen fir'auna wato kullum in an kawo musu bayyanannen aya maimakon su yi aiki da ita sai su ba ta tawili walladina min qawlin da waɗanda aka gabanin su da na al'ummomi kamar adawa da samudawa kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyin mu bil amal bil mutashabihi wato sun dora suna aiki da abin da an mai sa rikici wa tarki wadihil ayati da barin bayyanannen ayoyi wato ga zahirin aya su ce babu ba haka nan ba wa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su ya halaka su bi dhunubi saboda zunuban su ai bi sababiha wal jumlatu lima qablaha wallahu shadidul kuma Allah mai tsananin azaba ne kun fahimta ko wa nazala lamma wannan shi nan ya kamata abin nan fasli hmm. to ci gaba <coughs> mhm. قل للذين كفروا ستولون وتشرون إلى جهنم وبئس المهاد wato kamar abin nan wato irin aiki da mutasha kamar yadda masu tasawuf ka cewa abin nan qala nuhu rabbi innahum asawni wa tabu man lam yazur malu wa waladu واتبعوا ما لم يزهم ماله وولده إلا خسارة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويؤوك ولا سرا وقد ألدوا كثيرا ولا تذل ولا تذد الظالمين الا مما خديعتهم اغرقوا فأدخلوا نارا wato an ka mimma khadiya saboda kurarran su an abin ogoriku wato an ka nutsar da su wai an ka sa su cikin bege wa urkhilu nar an ka shigar da su cikin wutar bege ba wai wutar lahira ba to kun ga wata wannan karkatar da eh, eh, abin nan ne mai azabul lahi sai su karkatar da shi maimakon su ce azaba ubangiji sai su ce wai ruwa mai daɗi na Allah ah, daga azbu kun ga wata dan duk karkatar da ma'anonin ubangiji manonin da Qur'ani ya sauka da abin nan har ka dauka kenan Qur'ani wato abin nan wai akwai bayyanan shi akwai ah, shari'a akwai ah, akwai badini akwai zahiri to wato kenan akwai hakika daban wato kenan in kace akwai hakika ba ita shari'a ba kamar ka ce Allah ya to wa nazala ayat da ta tafi ta zo lamma amara annabi sallallahu alaihi wasallam al yahud bil islam lokacin da annabi ya kira yahudawa zuwa ga musulunci marja'ahu min badar bayan ya komo daga badar fa qalu lahu sun kace la ya gurrannaka an qatalta nafara min quraish sai suka ce ma annabi kada ka ya rude ka cewa ka kashe wasu mutane daga cikin quraishawa a gamaran wanda da awawaye jahilai ba da ilimi la al alkitaba san yaqi ba baka annahu mutaba'u bi zalika shubatan wannan wani rikici ne sun kabi fadannu anna shibratahum bil qital suka yi zaton wato abin nan saba wasu da yaqi ashaddu min khibratu quraishin kamar sun hi quraish kenan sanin yadda ake yaki fa in galaba muhammadin quraishin wato kamar suna cewa in muhammad ya rinjaye quraish wadanda jahilai fa la ya galibu ba zai rinjaye su ba su domin su malamai ne ko mu ta ko fa qal an allah yace qul lil ladina kafaru kace mu wadanda kafirta yahudu da wanin su satugulabuna za a rinjaye ku fi duniya bil qatl a duniya a rinjaye ku da yaki wal asr da kamu wa darbil jizya ko azamu ku jizya wa qad waqa zalika wannan abu ko ya auku wato sharuna kuma a tara ku wato a tara ku ko yuhu sharuna a tara su ranar lahira ila jahannam zuwa ga jahannama fatar kuluna ku shige ta wa bi salmi tir ta zan shin hida wato abin ta zan shin hida ga ga mutane Allah ya tsare mu ci gaba bi bi فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار to aka ce mai hudu dai karkana lakum ayatun wato akwai aya wadda ke nunawar ba iya yaki ne ke sa Allah annabi ya rinjaye mutane ba ko rashin iya yaki ba jahilcin su ne ke sa a rinjaye su ba wato aya ta samu gare ku abin kula wa zakar fi'ila lil fasli kad kana lakum ayatun bai ce kad ba don akwai abin da hada fa'ili aya da kana shine lakum ya shiga tsakani Eh, wato karkana da kuma ayatun ah, akwai aya gare ku wanda yake abin kula fi fi'atayn iltaqata ga jama'a biyu waɗanda suka haɗu ga badar fi'atun tuqatil fi sabilillah jama'a guda tana yaki don daukawa kalmar ubangiji shine annabi da shi da sahabbansa a yawan su 313 wato cikin maza ma'ahum fursan ah, farsan wato abin da doki biyu gare su kawai wasu tu'adri'in wato sulke shidda wa thamani ta kubba takwas wa aktaruhum rajala mai yawan su duk ƙasa suke tahiya kun fahimta ko wa ukhra yarawnahum wato sannan da jama'a wa ukhra kafiratun jama'a guda kafira yarawnahum mithlaihim suna ganin kafirai bidin su ai abin suna ganin abin musulmi bidin su bidin musulmi ai tare min sun fi wato abin sun fi su yawa wa kanu nahu alfin su ko kafirai wajen dubu ra'ayal aini ga ganin ido ay rubuyatan zahira gani ne muayyanatan ana gani wata wannan sunnatin ka wannan kashi biyu wa qanna sarahum Allah wal hali Allah ya taimaki waɗannan kadanna ala qillatihin tare da karancin su wallahu yu'ayyidu bin nasri man yasha kuma Allah yana karfafa wanda yake so da taimakon sa inna fi dhalika la ibratan kuma ga wannan ya jama'a kadan tarin jayi mai yawa akwai abin kula li ul ga masu abin nan basira ayli dawil absar ga masu basirori masu fahimta afala ya tabiruna bidalika ba za su kula da wannan ba ko ibn su imani cewa wato ba iya yaki bane ba kuma yawa bane wato taimakon Allah ne wanda Allah ya taimaka ku ba wanda ke linjaya shi to ci gaba زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المصومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب to akwai daga bin shubuhohi dai rikici ittiba'u shahawatin nasu bin abin da rai ke so wahiyar jam'u shahawatin wato shawa ko da hausa shawa ke ta wahiyar nafsu shine rai abin da karkata wa mai da ha ila shay da karkata ta zuwa ga abu almustaha wanda yake tana shawa gare shi hiya in ma kaziba shawan nan in ma ta zanta ƙarya ها قوله تعالى فخلهم من بعدهم خلهم اداء الصلاه واتبعوا الشهوات وانا اتكي تقريا أبر صلى أبر أبو بند الله يتي أقوم بصنزوتيا أو صادق أكو أكوي شبهة ودك ميغسكيا كقوله تعالى وفيها شاوة ودك ميغسكيا وفيها ما cikin aljanna akwai abin da zai ke shawa. wannan shawa ce ta gaskiya ba ta karkar abin nan kun fahimta ko wata lazul ayin da nusu ji daɗi auta ta milu ma koko wanda yake yana daukar gaskiya yana daukar abin na rashin gaskiya kama na nufi kamar irin waɗannan ayo surori da muke karatu da rikice-rikicen da suke kawowa kun fahimta ko ashara ila al-kadhiba bi qawli ta'ala to ya ishara zuwa ga eh, shawa wadda ƙarya da magana shi zuyyina lin-nasu bi shawati an kawata ma mutane son shawoyi abin da ran suke shawa na ƙarya ai ma ta shi ɗayihin nasu abinda rai ke shawa wata da ilai waɗanda yake suna rai ta ɗora kira zuwa gare shi zayyana hallahu eh, ibtila'an wato Allah ya kawace shi ga idan mutane ko cikin zuciyar mutane aw shaytan ko shaytan ya kawace wato in an ce Allah ya yi wato jarraba ne ko kuma shaiɗan bilwal wasati ya sa ma wasu wasin abu kaza yana da kyau ta yi wa tasinuhu almayl ilaiha wato kyauta tashi wato shine rai ya dore karkata yana ganin shawar shi minan nisa shawan nan ta mata min bayaniya wa hiya mujawir fi mahalli hal wato wa hiya umurun sitta wato shawan nan wadda akaziba al'amurra ne shidda wa bada bin nisa ya fara da mata li'anna alfitnata bihinna ashaddu domin fitina game da mata ta fi tsanani wa ma adahunna far'un min hunna duk abinda ba shawar mata ba to reshe ne wacce ita asali kun fahimta ko wal na sannan na biyu ya'ya kun gani shawa ne wanda fito daga mata wa fil hadisi ya zo cikin hadisi al waladu mabkhala majbana makhazana wato da yana sa karowa kace kada in halaka dukiya in bar na ba kowa kenan ya hana ka haifar da zakka Eh, majbana kuma tana sa ka tsoro har ka ce ba za a hita zuwa jihadi ba ka in can a kashe ku kenan a to a kashe ku da kai da ƴaƴan gaba ɗaya mahazana kuma kullun tana sa ka bakin ciki domin kullun ganin kake son kake ka su zan sama kullun kana ta bakin ciki har shi zan ya hana ka ko aikin alheri wa fi kalamihim ku wato kuma cikin maganar mutane suna cewa almar'u maftunun bi waladi mutum ana fitina shi da ɗansa wa qaddimu alal amwali li'annahum akko wa qaddimu an gabatar da yaya alal amwali bisa ga dukiyoyi daga mata sai yaya li'annahum ahabbu ila al-mar'i min mali domin yaya mutun yayi son su bisa ga dukiyar shi wa khusal banun kuma an kace yaya maza bi zikir ko ga ambata dunal banati ba ce da yaya mata ba li'anna hubbal waladi zakari ashaddu min hubbil unsa domin kullum mutun yayi son namiji bisa ga mace لأنه يكسر به يكسر به والده يتكسر به والده كل yana ganin in yana da ƴaƴa yayi ƙarfi kenan waya alidu kuma ya karfafa shi wa ya koma kamu ya tsaya matsayin shi bayan ya mutu don haka kullun yaya na maza ake mutane ke so wal qanatir sannan da dukiyoyi al amwalul kasira dukiyoyi masu yawa al muqantara waɗanda yake an tara kullun yace abin nan ko ka tare gidajen Kaduna an ce don naka ne daki guda dai ka kwana ba kai dukin haka na. <laughs> az-zahab na zinari aw wani da azurfa wal khayl musawwa ma sannan da dawaki wadanda yake masu kyawu hisan masu kyawu waqila muallama waɗanda an kawa alama وفي الحديث hadisi كان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الشيطان دارا فيها فرس عتيق wato doki eh, wato shaidan bai shiga cikin gida wanda yake akwai doki wato zababbe ciki amma wanda ake yaki da shi kun gane ko banda da kwallo mu'allama ko mu'allama eh mu'allama ko mu'allama a ce da kolo ba su eh kace mu'allama mu'allama wanda an kawo alama eh mu'allama wato da musawwama wa qala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi yace ah, ah, ga hadisi ah, khairul khayli al adham doki wannan dawaki waɗanda sun kafi wato waɗanda yake launin su iri guda ne al afraj wanda yake kuma mai fadin abin fuska amma al artham ban shi cikin kamus ba ban san ma'anar shi ba talqal yamin wanda yake mai sakacin kafafu fa illam yakun adham fa kumait in mutum bai samu wanda yake mai launi iri guda ba baki ko fari to yayi amfani da kumait kumait wanda yake launin sa jaja ya shiga ciki to eh, wa asalul khayl min al ikhtiyali akhayl an ɗebo shi daga ikhtiyal takama don mai shi ta takama yake da shi yana ganin yahi kowa wa huwa al shine garin mamaki aw min takhayyuli wato surantawa li'annaha tatakhayyalu fi surati man huwa adam min adamin kullun dawaki suna bayyana cikin sifar wanda yake so in ya hau gani yake ya hi kowa <laughs> kun fahimta ko to ci eh wal an'am kuma eh, abin nan shawa dai cikin dawaki abin nan dukiya ta zinariya da abin nan azurfa da dawaki wala an'ami da dabbobi na na